بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبة العلم بأن في له سيء ليتوب منه أو لأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استهبال ليتوب فيفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل الجدل والضلال وهذا يقول بأن يتبع من الحق ما علم فمن علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال الله كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وشواهد هذا كثير في الكتاب والسنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wannan yammaci na ranar talata daren laraba bakwai ga watan jumadal akhir hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da tara wadda ta zo dole da nawa goma ga watan shida miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan masallaci na mojimbo da ke kofar kaura a jihar katsina wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda رسو ارانر ارانر ارانر اللي ranar a ranar litinin 20 بالقيدة hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 728 wannan kuma shine majalisin mu na nawa na biyar a wannan littafi a majalisan majalisan mu gaba daya kuwa na nawa ne wannan na arba'in da tara a wannan littafi kuma shine na biyar ما لم سوى ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره إن البدعة ا إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها إذا ذ من تاب ابن التيميه يا قومنا حديثي ب ل ا ب ي ابايا وندمك ا ل ش حديث فرقه حديث عبد الله الحمار wanda yake yawan shan giya ana kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana yi masa bulala wanda hatta kai wata rana saboda yawan kawo shi da ake yi gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya gobe baki ya ce da shi la'anahullah manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar masa ya ma nuna cewa wannan mutum yana son Allah da manzansa sannan hadisi na biyu hadisin khawarijawa dan bid'a waɗanda suka bar turbar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da'awar aiki da ayoyin alkur'ani kadai suna barin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan sun saba wa hankalinsu suna kafirta musulmi don ya aikata zunubi dan ya aikata saƙo. ibn taymiya ya kawo waɗannan ya kawo waɗannan hadisi guda biyu dan ya nuna mana hadarin bid'a da yadda bid'a take hadarin ta ya dara hadarin sako ya dara hadarin ma'asiya wato zulubi bid'a hadarin ta ya dara hadarin shan giya ya dara hadarin zina da tata da cin dukiyar jama'a hadisin abdullahi al-himar za mu ga zunubi yake yi babba wanda shi ne shan giya wacce Allah ya haramta a Qur'ani ya haramta a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda shi ma ya san zunubi yake yi ana yi masa horo akan wannan zunubin nashi duk da wannan zunubin nashi bai hana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ala'ance shi ba annabi ya ce kada ala'ance shi bar ma wannan annabi ya masa shaida da cewa yana son Allah da manzansa kaga kenan zunubinsa bai soke masa soyayyar Allah da manzansa ba bai kuma bayar da dama da cancantar ala'ance shi a nan duniya ba sabanin khawarijawa yan bid'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta su da yawan ibada ya sifanta su da yawan sallah da yawan azumi da yawan karatun alkur'ani amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi tur da su har ma yace da zai samu gamuwa da su da yayi musu yayi musu kisa irin kisan da aka yi wa adawa kaga sabanin bid'a kenan da saban Allah wancan saban sa bai ba da dama ko bakar magana a faɗa masa har ma ya samu shaida da cewa yana san Allah da manzansa wannan kuma saboda bid'arsa dukkan takawarsa da tsoron Allahnsa da sallarsa da da azuminsa da karatun Qur'aninsa bai hana Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a yaƙe shi ba har shi kansa ya ce idan ya haɗu da su zai yi musu kisa irin kisa kadawa kaga wannan shi ne abin da yake fito maka da munin bid'a a addini shi ne ibn ya ce wani haza wannan dabirin yana komawa zuwa ga abin da ya ambata a baya wato shi ne waɗancan hadisai guda biyu yace to saboda waɗannan hadisai guda biyu kana a immatul muslimina limamai na musulmi manyan shugabanni na musulmi ka sufyan al kamar sufyan ibn sa'id al dauri ɗaya daga cikin malamai manya na musulmi a zamaninsa a sa a garin kufa cikin ƙasar iran matsayinsa kamar matsayin maliku ne a madina ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 161 wato ya riga malik barin duniya ajin su daya da imamu na malik ibnu anas rahimahumullah to shi wannan malami da mawaninsa suna cewa innal bid'ata ahabbu ila iblis min al ma'siyah wato iblis ya fi sha'awar bid'a sama da saban Allah wato iblis ya fi kawance da dan bid'a sama da yadda zai kawance da farao da dan fashi a gurin iblis gara wato yana ganin mai dan fashi karamin alhaki ne farao karamin alhaki ne amma dan bid'a shi da abokin tafiyar sa ahabbu albid'atu ahabbu ila iblis min al saboda me li'anna al-bid'ata la yutabu minha domin dan bid'an da yake bid'a yake ganin addini yake yi ba zai daina ba ba zai tuba ba domin tuba ai ana yin ta ne ga abin da kake tsammanin laifi kake yi amma abin da kake ganin idan ka yi kusanci kake samu da Allah kake ganin aljanna za ka samu kake ganin walittaka da matsayi za ka samu da karama yanzu kuma za ka dawo ka ce ka tuba yanzu shi kenan sai mu wayi gari mu ce mun tuba mun bar sallah ko mun tuba mun bar azumi ko karatun alqur'ani ai ba zai yiwu ba ba zai taba zuwa a tunaninmu ba saboda abin da muke yi mun yarda ɗari bisa ɗari daidai muke yi don haka babu ranar fatawa to haka shi ma ɗan bida'a wannan bida'a da ta yana yi yana tsalle-tsalle yana dukan kirji yana tuma abin da yake tsammani fa addini yake yi kana tsammanin haka kawai sai ba addinin sa in ga ya bari to ya fahimci ba addinin ba amma matukar yana tsammanin addini yake yi zai fa riƙe kankan ne yadda kake riƙe sunna to kaga iblis zai fi san haka aiki amma mai saban Allah shi yana bi a ransa sabo yake har ma wani lokaci idan ya ga mutane zai rika buhewa ba zai so a faɗa ba ba zai so a gari ba to kaga ashe akwai yiwuwar wata rana shi da kansa shi Allah abin nan da nake ya kamata in ci gaba ya fi kamata in tuba kaga shi an fi tsammanin zai tuba shi yasa wato tarkon da iblis yake sa wa mutane yana fara sa tarko ne na shirka in ya kafa tarkon shirka idan bai ci nasara ba mutum ya tsira to sai ya kafa masa tarkon bid'a to bid'a ita ce take biyo bayan shirka kai tsaye domin idan ya fara cikin tarkon bid'a to a hankali a hankali zai jefa cikin ramin shirka to shine yace li anna bid'ata la samu minha والمعصية يتاب منها أما إذا معصية فقال الله أنا يا أتوبة هو لا تولى إلى نونا مكة هذا بدعه ابن تيمية ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أبن فكي نفي لسوى بدعة بعد توبة لبريدة أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زجل له سوء عمله فرأه حسنا بمشي أن بدعه wanda ya yi wani addini wanda Allah bai shar'anta shi ba manzo sallallahu alaihi wa sallama bai shar'anta shi ba wannan an kawata masa mummunan aikin sa ne ya gan shi mai kyau fa huwa la yatubu ma dama yarahu hasanan babu yadda za a yi ya tuba matukar yana ga abin da yake yi mai kyau ne لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه domin matakin farko na tuba shi ne mutum ya san cewa aikin da yake yi baya da kyau dan ya tuba wannan shi ne matakin farko na tuba duk wanda ka ga ya tuba matakin farko da ya taka shi ne ya fahimci abin da yake ba daidai ba to wanda kuma yake tsammanin abin da yake yi daidai ne kaga babu ranar tuba kenan bi anna fi'luhu sayyi'un li yatuba minhu ya san cewa aikin da yake yi mai mummuna ne dan ya tuba أو لأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ko kuma saboda ya bar wani abu wanda aka yi umarni da shi aiki kyakkyawa da aka yi umarni da shi ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbanci amra ijabin akwai hamza da ta fada a nan amra ijabin au amra istihbabin ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbanci ya ga cewa ya bar wannan abu li ya tuba domin ya tuba fa yaf'alahu ya aikata abu فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الامر ما mutum yana da aikin da yake yi kyakkyawa ne alhalin a hakikanin al'amari aikin da yake yi ba shi da kyau fa innahu la yatubu wannan ba zai tuba ba ba zai tuba ba shi yasa ya tabbata a cikin al-mu'jam na tabarani da kuma shu'abul iman na al-bayhaqi hadithan anas dan malik Allah ya kara masa yadda ake cewa inna Allah ihtajaza tauba an sahibi an sahibi bid'a Allah madaukakin sarki ya sha makance tuba ya katange tuba daga wanda yake dan bid'a wato wanda yake dan bid'a matuƙar yana bisa bid'a ta to bai tuba ba wannan hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya tabbata duk da cewa ranar da ya gane bid'a yake yi wannan ba a fitar da tsammanin zai tuba wato maganar da ake yi na cewa ba zai tuba ba ana nufin matukar yana tsammanin bida'ar ta addini ne to zai iya tsayawa ya jajirce a kanta a yi rigima da shi a kanta wataƙila ma ya yarda ya salwantar da rayuwarsa akan wannan to kaga babu ranar tuba ranar da ya fahimci bid'arsa bata ce ya fahimci abin da yake yi bid'a ne to wannan zai iya yiwuwa ya tuba kuma in ya tuba Allah zai yafe masa Allah ya faɗa game da mushrikai ya faɗa game da mazinata game da wato makata waɗanda suke kashe jama'a ba tare da haƙƙi ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa idan suka tuba Allah zai karɓi tuban illa ban ba وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah ce sai dai waɗanda suka tuba wanda ya tuba ya yi aiki aiki na kwarai ya yi imani ya yi aiki aiki na kwarai to wannan shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake canza munanan ayyukansu su zama kyawawa Allah ya kasance da yawan gafara ne da yawan jin kai wa inni la ghaffarun لمن تاب وعامل وعمل صالحا ثم اهتدى هل شي شي ما يوم دافر عليه؟ ده ولا يتوب يا ايماني فما يا ايتي بقري سلكم هي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فشي يا قوغاينا وعند سكا وشي غولا بكي إيه؟ سكا توسد كنزو جتاقا الله كدك ديما الأنباني daga rahmar Allah Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai gaba daya Allah ya kasance shi ne gafara ne mai jin kai ne wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahima wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kanta sa'annan kuma ya nemi gafarar Allah zai samu ubangiji mai yawan gafara ne da yawan jinkai saboda haka dan mutum yana bid'a wannan ba yana nuna cewa a idan ya tuba ba ya gane abin da yake yayi imani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rike ta Allah ba zai gafarta masa ba don laifin da da mutum yake yi matukar zai tuba ya bari Allah zai karɓi afaranta ya yafe masa shi yasa Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa fa innahu ya yatubu walakin tawbatu minhu mumkinatan amma tuba a wajen sa bai yi wace fa waqi'atun mai aukuwa ce matukar yana so ya tuba bi an yahdiyahu Allah wa yurshidahu hatta yatabayyana lahu al-haqq ta hanyar Allah madaukakin sarki ya shirya da shi ya ganar da shi har ya fahimci gaskiya kama hada subhanahu wa ta'ala man hada min al-kuffar wal munafiqin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shiryar da kafirai waɗanda ya so shiryar su daga cikin kafirai da munafukai wa tsawa'ifa min ahlil gida, wa dalal da ƙungiyoyi daban-daban na ma'abota bid'a da bata Allah madaukakin sarki ya so ya shiryar da su shiryar da su saboda haka duk wanda Allah ya so shiryar da shi zai nuna masa gaskiya ya gane ya fahimci gaskiya ya gane sunna ya fahimci tafarki na kwarai ya gane hanya ta mubilai ya gane hanya ta masu laifi ya dawo kan hanyar mu'minai ya bar ta masu laifi in Allah ya so zai yi wannan kuma duk wanda ya kama tafarkin masu gaskiya Allah madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya wakana a baya wa hada yakunu bi an yattabi'a min haqq ma 'alima wannan zai kasance zai yi wakala idan mutum ya zo ya bi gaskiyar da ya santa faman amila bima 'alima awrathahu Allah 'ilma ma lam ya'lam wanda duk yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadar da shi wato ilimin abin da ma bai sani ba wato idan mutum ya kama sarki na kwarai sai Allah maɗaukakin sarki ya gadar da shi ilimi ya gadar da shi shiriya wacce a da bai santa ba a da baya kanta don haka bid'a rayuwa a cikin ta yana da haɗari domin tana kunshe da haɗarurruka daban-daban kasancewarta dalilin kufri ce wanda duk yake cikin bid'a to akwai tsoro wata rana ya waye gari ya ganshi a cikin kafirci duk wata bid'a da kake gani to jagoranci kake yi wa mai ita zuwa ga kafirci a hankali a hankali sai ya tsunduma cikin kafirci yanzu rikon sufaye ɗin da ake ta rigima da su akan abin da suke yi na shirka ai asali da farko abubuwa ne aka fara su yan bidiyo'i ne ƙanana suna girma suna haɓaka suna haɓaka shi ma shi kan yana ƙara rura yana ƙara ingiza wutar har suka kai yadda suka kai a yanzu a da an fara fito da abin da sunan tsarkake zuciya da bautar Allah da gudun duniya da wara'u da tsantsini da waye haka aka fara abin a basra a lokacin wasu ɗan tsirari suka fara ganin cewa ya kamata su wanke dattin zuciyarsu yaya za su wanke dattin zuciyarsu su ƙaura cewa jama'a su koma bayan gari su rika ibada ba dare ba rana kullum suna azumi duk dare suna nafilfilu ta haka suka fara da yawan tasbihi haka abin ya fara a garin basra lokacin tabi'ai suna nan wato har ma da wasu daga cikin sahabbai inda wasu suka fara tsawatar ma wasu da suka fara yan bidiyoyi domin lokacin da ka kaurace wa jama'a kafa ta bayan gari kace za ka yi naka sansani na musamman to a wannan lokacin fa ne zai maka jagora domin ka kaurace wa birni inda ilimi yake ka kaurace wa jama'a inda zaka zauna kai karatu ka fahimci abin da kake ba daidai ba dan ana karantarwa ka gara ba ma ka kwashe na kai da ka fita jeji ba kuma cikakken ilimi mutum gare shi ba to babu shakka yau da gobe dan kuma zai zama malamin sa a lokaci sai ya dinga karanta masa wasu abubuwa yana tsawata masa wasu abubuwa akan yana nuna masa a ah, sai bai ba za ka riƙa yin kaza ba kuma lokacin da suka yi wannan kawar da suka koma sai zama da sun kan masallacin har wata rana aka wayi gari abu mutan ashari ya shigo masallaci sai ya ga wani daga cikin su yana cewa a yi tasbihi dari a yi takbiri dari a yi tahmidi dari yana ta bada doka a yi dari a yi a gama da ke a yi kaza ɗari ɗari ya la'ibu ɗari da sittin da tara fita Wani huwan lahu goma sha bakwai ana ta yi abu musa al'ashari kansa ya ɗaure shi dai sahabi ne ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin ranar da manzo Allah ya tare jama'a yana mutu ya la'ibu ba ko kun huwa ɗari da tara. to kansa ya ɗaure shi to wannan abu ya fi ƙarfi na sai ya garza ya gidan abdullahi ibn mas'ud nake da sassafe yayi sallama da shi na fitar ce abu abdurrahman ka kawo dauki me ya faru ki ai yanzu na baro wasu a can masallaci wani yana ba su umarni ya ce su yi kaza sau kaza su yi takbira sau kaza tasbihi sau kaza tahlili sau kaza yace mu tafi yana zuwa ku ya same su an yi an yi da'ira wani yana ba da umarni yana ta jiho ainihin kwamar sai ya ce da su me kuke yi suka ce sun haɗu ne suna ambatan Allah sai ya ce da su sai suka ce sai ya ce da su to abin nan da kuke yi gida suka ce ya aba abdurrahman ma aradna illa kai? ya aba abdurrahman ai mu alheri muke takbir takbir tahmidi ai lala a ce kuma bid'a كمكة شيء طريقة بعد وانا شيء الاستغفار خلات النبي كشيء خلات النبي الاستغفار هاي لنا بدا أمي ما ينعش الله يشي كوي صلاة يشي كوي استغفار يشي كوي هاي لنا يا هذا الشيء سوى جاء مسئلون هي قيل قد جئتم ببدعة ظلمة إما أن أو أو أو فق إما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلاله أو فقتل محمدا وأصحابه إلا Kuke kun zo da bid'a ta zalunci ko dai ku zamo wannan abin da kuke kofar tsaka ko ka bude wa kan ko kuma ainihin kuna da awar kunfa annabi da sahabbansa ilimi ko dai tsaka kuke kai ko kuma in shiriya kuke kai kuna da awar abin da kuke kai manzo da sahabbansa ma ba su sani ba kuma shiriya shi ne a wannan lokacin ya nuna musu abin da suke yi ba daidai ba ne? wasu suka gane wasu suka yarda mai ruwaya yake cewa daga cikin wasu sai ga wasu daga cikin su lokacin da aka yaki kawarigawa aka kashe sai ga wasu a cikin rundunar kawariga da an kashe su su an kashe su a bid'a wannan bid'a ta ja su har sun fada cikin kungiyar kawarigawa wadanda suka yaki ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka bid'a za ta fara karama sai ta danga girma ta danga girma shi kuma shaidan ya samu ainihin abin da yake so daman ya fi son bid'a a sama da komai bai damu da mazalata da da mashaya ba da barayi kamar yadda ya damu da yan bid'a wakilansa a cikin yan bid'a sun fi yawa kuma sai ya zaɓi manyan baya sa ƙanana waɗancan ƙananan su tafi gurin masu masu zunubi da ma'asi manyan su suke ainihin da zuntar manya-manyan yan bid'a da shehunan saboda a nan an fi samun nasara wato iblis ya fi samun nasara irin nan to kun ga da haka abin ya fara a hankali a hankali sai dinga haɓaka tun ana magana zikiri daga tasbihi har aka dawo aka fara ma wato kai matakin da mutum zai ga cewa in yana zikirin kansa yake yi ba shi ne zakirin shi ne mazkuru shi yake zikirin kuma kansa yake yi wa saboda haka in kansa yake yi wa kaga yana da dama ya daina saboda haka yana da sallah yake yi kuma shi kansa yake wa sallah in azumi yake idan kansa yake yi to daga nan sai kawai yake cewa a ah, to tun da aka nema ai ya kai matakin da shi zai iya daina wannan ibada din saboda haka sai ya ga shi da Allah duk sai to kaga daga kankani ne abin ya har ya kai ga haka suka ce ai da ban fafutukar ɗan adam kenan duk fafutukar da yake yi na ibada dan shi ba ya samu matsayin Allah ya hau kujerar ubangiji ya ayyuhal insanu innaka qadimun ila rabbika kadhan fa mulaki haka suke cewa wai kana fafutuka ne da ibada tukuru dan kai ma ku haɗe da ubangiji ku zama ɗaya to kaga daga nan har aqidar wahdatul wujud ta samu gindin zama aqidar ulul ta samu gindin zama aqidar da tafi fi sharri ta fi aqidar yahudu da nasara sharri domin ana iya allantar da kowa ba Allah ba saboda haka albida'atu dalilul kufri dalilul shirk shi yake jefa mutane cikin kafirci shi yake jefa mutane cikin shirka asalin shirka cikin bani adam ne ya haifar da ita ba daga bid'a ba lokacin da kalihan bayi suka fito wasu suka ce to ba za a hana ai bitum bitumin su a dinga tuna kaga bid'a ce ta shigo su waɗannan da za su yi bitum bitumin ba su yi su ba da niyyar su bauta musu za ka ba su bauta musu ba amma tafiya na tafiya ilimi na ja da baya jahilci na karuwa sai shi ya zo ya raɗa ma waɗannan jarirai ya ce ai iyayenku da kakanninku waɗannan bitum bitumai suke bautawa za ka me yasa ku kuka bar bauta musu daga nan aka samu waɗannan mata wanda Allah madaukakin sarki ke labarta mana su qalu la tazarunna alihatakum wa la da waddan wa la suwa wa yaghus wa la yaghus wa ya'uq wa nasra waɗannan gumakan asalin su mutane ne na kwarai daga ƙarshe iblis ya kawo bid'a bid'a ta ƙarshe ta zama shirka wannan daga cikin makadar na bid'a yana daga cikin hadarin bid'a tana jawo alqawlu ala Allah bila wato kirkirar karya a jingina wa Allah shi yasa za ka ga babu masu yi wa Allah da manzansa karya irin yan bida da wuya aka zauna majalisin yan bida baka ji an yi wa Allah karya ba ba a yi wa manzan Allah karya ba ba su da jari kamar hadisan karya shi yasa ba za su taɓa yadda a rika cewa hadisi kaza ya inganta hadisi kaza ba inganta ba saboda jarin su ke wannan da bai inganta ba shi ne jarin shi ne zai karfafa musu tafiyar idan ka ce bai inganta ba ma'ana ka rushe shi to kuma ka rushe fiye ta ya yasa ba za ka taɓa raba ɗan bid'a da alisan ƙarya ba kullum cikin tatsuniyoyi ciki to alƙawar ala Allah bila il abin da ya fi haifar da shi ba abin da ya fi haifar da shi kamar bid'a domin matuƙar mutum ya ƙirƙiri bid'a zai yi ƙoƙarin ya zai kare bid'a tashi to wajen ya kare bida'an nan tashi zai halatta wa kanshi komai har ya halatta wa kanshi yi wa Allah da manzansa karya. domin yana daga cikin yi wa Allah karya ka ɗauko aya ka ɗora ta inda ba mahallinta ba domin kamar kana cewa haka Allah yake nufi da aya alhalin ba haka yake nufi ba kuma abin da zai jawo haka ya haifar da haka shine bid'a in za ka yi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da sahabban ba ka buƙatar kai ƙarya domin abin da Allah da manzansa suka yi ne abin da Allah ya sa kaga babu batun kai wa Allah ƙarya amma matukar za ka zo da abin da manzo bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba a san shi a cikin magabata ba dole ka ce za ka samun masa turki wajen samun masa turki ɗin nan kuma sai kai wa Allah ƙarya kai wa manzon Allah ƙarya yanzu kaga in ka ɗau matsalar maulidi ɗin nan kaga da aka maida ta addini tare da cewa hatta masu kare ta ɗin na farko sun yi ikirari sun yi ikirari cewa bid'a ce hatta masu kare ta abinda suka ce bid'a ce sai dai su ce bid'an nan wani mutumin kirki ne ya fara amma dai za su ce bid'a ce kamar su yi a cikin littafin sa husnul maqsid fi amalin maulid yake sai eh, bid'a ce amma wani sarki salihi shi ya fara na romu da salahata ai salahata ba ba ita ce bid'a ne a dai salihin ne adalin ne kuma dan yana adalin sai kuma ya zo mana da bid'a waye ba shi wannan wannan wannan latifi tare da cewa ba wani sarki salihi da shi ya fara farko waɗanda suka fara su ne Shi shi'ar al-ubaydiyya bakar shi nan da ta mulki na kama karya na zalunci na ta'addanci a masa a karni na hudu su suka fara yin wannan bid'a saban da aka ce ake ta kauce kauce aka ce ai wani mutum ne wani salihi a karni na shida a tun kafin karni da shida akwai bid'ar maulidi ba wannan salihin da ya fara ba ma iya cewa watakila shi ya fara kawo ta tsakiyar ahlus sunna da can kasashen sunna ba a sani ba yan bid'a yan a su aka san suna yi shi kuma da ya tashi yake ganin kamar suna yin abu mai kyau saboda jahilcin su sai ya zo ya kirkiro ta abin mamaki cikin abin da su yake faɗa kuma wai yana kare bid'a yake cewa shi wannan salihi Shi ne ya kirkiro ta duk shekara zai tara manyan malaman gari waɗanda shi malamai ne wannan sarki zai tara su bisa bid'a wai yi kafakin alawa tari kaza ya yanka shanu tari kaza haka ya dinga lissafawa ya ce kuma ya dinga kika rawa tun daga azhar har Tun da kika rawa kaga wannan ya zai zama addini to kaga bayan tabbatar wannan abu bid'a ne har a gurin masu shi sai kuma suke cewa ai alqur'ani ne yace ai a'a wai Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un to tunda manzo Allah rahama ne kuma Allah ya ce bi farin ciki da rahama ya kamata mu nuna farin ciki mu da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kai wannan bikin ai kamata ya duk shekara duk tsawon rayuwarka duk numfashinka ya zama da akwai farin ciki da samuwar manzo Allah a tsakanin da sakon da ya zo muku wannan bai isa farin ciki ba wannan shine ma ciki da hakika ba ka ayi taro ba a sha alewa a ainihin a yi sabon Allah A yi shirka a yi bid'a a rushe addinin da ya zo a rushe akida kuma a ce ana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hujja da irin ayoyi irin waɗannan ƙarya ne ga Allah in Allah yana nufin kun bi fadlillahi wa rahmatihi yana nufin ku yi maulidi fa bi zalika falyafrahu wato saboda haka ku yi maulidi har umarni ne ke da bayan? na ba da umarni ya kamata manzo Allah ya fi kowa rigai wajen tabbata shi Abubakar Umar Usman Ali da sauran sahabban na manzo sallallahu alaihi wasallam da manyan tabi'ai da manyan limamai ya kamata a ce su suka yi aiki da umarnin amma ka dube ka ce duk ba su da umarnin ba ba su yi aiki da shi ba sai da yan shi'a suka zo a karni na hudu waɗanda suka gallaza ahli sunna ainihin azaba su ne suka gane umarnin kada anan akwai wa Allah madaukakin sarki ƙarya saboda haka bid'a ita take jawo wa yi wa Allah ƙarya babu waɗanda suke makaryata irin ɗan bid'a haka nan yana daga cikin burin bid'a da haɗarinta tana gadarwa da mai ita kiyayyar sunna da ma'abokan sunna ya za a ɗan bid'a ya soka ai ba yadda za a ya za a dan bid'a ya so malaman sunna ya za ka samu dan bid'a cikakken dan bid'a kuma ya ce maka yana ta ibnu taymiya haka zai yiwu ba ina ba zai yiwu ba a ce mai waɗannan maganganu kuma shi ɗan bida a yake so ai sai dai kage da sharri da tukku da kidibibi da fakirci ka duba rayuwar ibnu taymiya da kamar da muka yi bayani ku duba yadda ya shan wahala gwagwarmaya a jashi nan ki ya tafi da shi gaban wannan fada a yi jayayya da shi a yi rigima da shi a yi kore da shi ya kore a je nan da shi a ɗaure shi a dake shi a yi ba su sabaka a yi mata shanni ba don ko ba dan ya ce a yi sunna dan ya ce kada a yi bid'a bayan da za a yi kaza san bid'a yana san ahlus sunna ba zai so malaman su ba wannan ita ce alama cikakkiyar alama mafi fitowa karara wacce take nuna dan bid'a haka Isma'il ibn Abdurrahman al-Sabuni yake faɗa yake cewa alamatu ahli bid'i zahiratun badiya zahiratun ala ahliha badiya wa azharu ayatihim wa alamatihim yake shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbar an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ihtiqarihim lahu yace alamomin yan bid'a a fili wato inda za ka zauna dan bid'a awa ɗaya sai ka gane shi awa ɗaya domin ba zai gama awan nan ba bai yi wata bid'a sai ka ga wata bid'a to yake bid'a da ta fi kowace fitowa karara ta nuna dan bid'a shine tsananin gabar su ga masoya makaranta madaukata hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke dauke da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna yada sunna su za ka samu ɗan a suna nuna tsananin gaba ga su shi sa a kowane zamani a kowane lokaci ahalus sunna ba su samu sararawa ba daga yan bid'a wannan alama ce shi yasa za ka ga kamar kamar Hammad Salama ɗaya daga cikin malamai na hadisi haka malamai suna cewa wanda kaga yana san shi wanda kaga yana san shi to ka shaida cewa dan sunna wanda kaga yana kin shi yana gaba da shi to ka tabbata da bid'a to duk wani malami da ya fice wajen da sunna to yakan zama wata alama a lokacinsa duk dan bid'a ba zai so shi wanda kaga yana yi mata sharri yana yi mata hasada to ka tabbata da bid'a yana daga cikin hadarin bid'a aikin ɗan bid'a baya samun gindin zama da ya yi aiki da ya rushe da ya yi aiki da ya rubuce baya tsayuwa duk wannan kakacin ana ana zikiri ana yi ya wahala ku shiga karkashin amilatun nasiba ta naran ana aiki tukuru ana wahala amma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rajul wanda zai zai aiki ba da umarnin za Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yayi a bakin a yayi a banza bai yi a bakin komai ba haka nan yana daga cikin munin bid'a dan bid'a baya kyakkyawan karshe so akibatul mubtadi domin in ya fara da kalama ana nan ana nan wata rana za ka ga ya yi tsara gaba wata rana sai ya samu kai su tsindum a cikin kafinci ƙarshe ya mutu akan kafirci ya mutu akan shirka Ta ga kaga aiki ba kenan saboda haka yana daga cikin hadarin bid'a wanda zai fassara maka maganar tauri da yake cewa dan bid'a abin da shaitan ya fi son dan bid'a ya fi mara balale da da dan bid'a saboda yadda zai yi da mai sabon Allah haka nan fahimtar dan bid'a juyewa take ya dinga fahimtar abubuwa a gaibai a rikice ba daidai ba ya rika ɗaukan wato alhasana ta ɗauke ta sayya kyakkyawan aiki sai dinga ganin shi mummuna da ya ga kana yin wata sunna sai ya fara maka kalla kallo shi ka zo da sabon addini ko sunna ce saboda shi bai sani ba ya ga ka rage wandon ka bai ja ƙasa ba ya ce ya dangala wando sai ta kika haye ruwa hasana ce amma ya ɗauke ta sayya ta tsaye da gemu ya ce mai gemun bunsu hasara ya mai da ita sayya duk inda zai ga hasara kokari yake ya ya mai da ita sayya sayya ɗan kuma zai ganta hasara saboda haka gangan gani yake yi wannan ibada ce kakacinsa da ihunsa gani yake ibada ce wani kyan carbinsa mai kama da kata gani gani mun bi ibada jakwansa ma kansa aiki ne duk ba aljihun ba aljihun da zai dauke shi ya ke shiga ko da irin aljihu duk dole ne afa man zuyyana lahu su'u amalihi fara'ahu hasana su'u amal abu aka time ne ringije ne amma ganin da yake wai rike shi hasana saboda haka babu aljihun da zai dauke shi sai dai rataya shi a wuya sannan ya ga sunna ya ce da ita bid'a ya ga bid'a ya ce da sunna Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yarda yake cewa wallahi la tafsu wannan bid'a hatta idza turika minha shay'un qalu turika as-sunnah wato wata rana yana zaune cikin almajiransa sai ya ɗauki duwatsu guda biyu sai ya ɗora ɗaya a kan ɗaya yace kuna hango wani haske a tsakankanin duwar waɗannan biyu suka ce kankanan muke gani yace to haka bid'a za ta yi wa sunna za ta danne sunnar ta rufe ta sai dai a dinga ganin hasken da ta kuma kaɗan duk bid'a ta mamaye ta yace to wallahi sai bid'a ta yadu ta bazu cikin jama'a har wata rana idan aka ce a bar kaza sai a ce an bar sunna an bar addini an bar san annabi ka duba yadda ake ta kai ruwa rana akan bid'o'i waɗanda ba su da alaƙa da addini ko ta kusa kusa ne amma kuma ana ganin yin su shine addini cewa mun tashi kaka da iyaye da kakanni abin nan ana yin sa amma yanzu rana tsaka wasu yara sun zo sun ce ba za a yi ba saboda haka gani ake an bar sunna tare da cewa kuma bid'a ake saboda yadda bid'ar sai tsamari ta yi ainihin a ta yadu ya zama da ita cike da daula Huzaifa subbu Yaman kamar yadda kuka sani ta ibu sirri Rasulullahi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su wasu asirai kuma ya kasance mutane duk da suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tambaye shi ne game da alkhairi amma shi Huzaifa in yazo sharri yake so ya ji kana nan sai tsaluna Rasulullahi an alkhairi وانا اساله عن الشر مخافه ان يدركني سنة تنبيسة لمدى الخير يجيكم إلى تنبيسة لا بار الشر يا يا أبو كذا ذي فارو يا أبو كذا ذي فارو سبب لك سيرة تقول ما تنم سبب لما زال صلى الله عليه وسلم يا لا بارك كامات سؤال ليك أن بدأ سبب لريك لريك بدأ أبو بكر سيرة تقول ما يكاد تجعل ذكية يكاد تجعل كيان haka da an kawo mata ƙarya sai ga sharaf ya tafi Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim ya ku waɗanda suka yi imani in har kuka kiyaye dokokin Allah ta yaya kiyaye dokar Allah ka rika alqur'ani ka rika ka yi aiki da su in ka aiki da waɗannan za ka kiyaye dokokin ubangiji in kuka yi haka to ubangiji zai sanya muku furqanan wato abin da za ku iya bambance ƙarya da gaskiya da shi in ka saki littafin Allah ka saki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka saki al-Qur'an ka saki abin da zai iya tantance maka ƙarya zai iya tantance maka gaskiya sannan yana daga cikin hadarin bid'a to bid'a har kullum dan bid'a yana ɗaukar laifin waɗanda suka yi aiki da bid'a duk inda ɗan bid'a ya tsuguna ya bid'a wani ya gani ya kwaikwaye shi wannan bid'ar sai ta yaɗu to za a yi ta bashi kamasho na iya adadin yaɗan da ta kun san irin abin nan da yanzu ake cewa network marketing ko wanda yake mun yi magana cewa haramun ne da halatta ba wannan cinikin a ce ka kawo mutum kaza za a kara maka jari ka kawo to dan bid'a tsakaninsa da shi dan haka suka yi network marketing din nan saboda haka in ya kawo daya yana da kamashu. to haka kamar zai yi tafiya ubangiji ya ta tara masa jirgin jirgin zunubi shi yana ga bid'ar kaɗan yayi sai an zo lahira sai ya ga tarin zunubi a'a ina aka yi aka yi aka yi to kana da san abin ya tsaya kan kai ba ka je guri za ba ka yi bida'ar? Eh, ka kira maulidi a gidanka an zo an karantar da bid'o'i tana nufin za a tashi ne ba ka da kamashin duk wanda kuma ya kwashi bid'o'in a wannan gurin ya je shi ma ya ci gaba da yaɗawa to wannan kamashin lafi yana nan na laifinsa da yayi yana nan kai ma kuma za a ci gaba da kuma dora ma akwai shirin da yake wannan akwai hadarin da yake wannan shi yasa bid'a take da hadari kware da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص min من أجور من شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه la yanqutu zalika min athanihim shay wanda zai yi kira zuwa ga shari'a to yana da lada ta waɗanda suka bi wannan shari'ar wanda zai yi aiki da wannan shari'ar shi wannan na farko da ya nuna maka shari'ar yana da kamar su kuma ba kamar ba ladan su ne za a dinga ragewa ana bashi ba Na su daban shi ma lashi yana zaman kansa daban to haka nan wanda ya kira zuwa ga bata shi ma yana da nashi zunubin sannan kuma da zunubin waɗanda suka bi abin da ya kira zuwa gare shi na bata ba tare da yana rage zunubin su da komai ba zunubin su yana nan nashi shi ma yana nan mai zaman kanta yana shigar da mai ita cikin halaka cikin la'ana duk ta yake cikin gida a yana tsakiyar la'ana la'anar da ba za ta gushe ba matukar yana tsakiyar wannan bid'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan halalan Madina الصيد سوى من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا هو محدثا في في إنجلتا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والنجم أي من يتتر ويكيتر بدعة عمدينة هو يباوى بدعة مفكة يتيبكا وتنبدأ annabi sallallahu alaihi wasallam yace inuwar Allah ta tabbata a gare shi da ta mala'iku da ta jama'a gaba daya kuma Allah ba zai karbi na farin da sama ba zai karbi nafilarsa ba Imam shatibi a cikin littafin hanta ala yatisab yace wannan hadisi yana da siyaqul umum wato siyaqin ta siyaqul umum ne hadasan da aka ce ba wai kawai zalunci ba ba wai abin da ya shafi mu'amala ba har abin da ya shafi addini saboda haka duk wanda ya kawo wani abin da ya saba wa shari'a yana karkashin wannan hadisi wato zai gamu da la'ana ta ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba da haka nan yana daga cikin hadarin bid'a dan bid'a a ranar gobe kiyama ba zai sha wato dausayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai sha ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahihai حديث البخاري ومسلم قد ذكروا سورة سهل بن سعد من صلى الله عليه وسلم إن تعالى فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمع أبدا ولا يردن أقوى علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم النبي يتشهدين ذر لقاء قزوة دوتين القوفرة لذا قارشة wanda duk ya zo wannan gurin shan kuma ya sha to ba zai yi kishi kishi ba har abada kuma wasu mutane za su zo min a wannan dausayi ga na san su sun san wato suna ɗauke da alama ta cewa al'umma ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kun san al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su zo da alamar su inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina lil asr al wudu waɗanda suke alwala suna sallah za su zo da farin goshi da fararen hannaye da tawaye ana za su zo da alama ta cewa yana daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta ijaba sai ta annabi zai gane ya gane cewa wannan daga cikin al'ummar da alamar suna yin sallah fa yuhalu baini wa bainahum za su sun zo za su sha sai mala'iku su tattare su sai ai ta kora su ce ah ce waɗannan ba al'ummata ba ne. fa aqulu innahum ummati innahum ummati sai mu al'umma ne al'umma ne sai a ce da ni innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ya rasulullahi baka san irin bid'o'in da suka yi a bayan ka ba wannan alamomin sujjada din duk ba komai bane kun ga khawarij an sumanta su da yawan sallah wannan sallar duk ba za ka sa su zama sun cancanci su sha wannan ruwa saboda me saboda sun kirkiri bid'o'i a bayanka innaka la tadri ma ahdathu ba'da baka san me suka kirkira na bid'o'i ba a bayanka fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di suhqan suhqan liman ghayyara ba'di sai ki ai nesa a can da waɗanda suka canza addini bayana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da fa a kore su ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna wato illar bid'a kun ga in mai zunubi ne النبي صلى الله ta وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة في zunubi. Tana حق ne wanda أبني والديكي النبي أنا كنت يا وما ذنبي أنا كنت masu laifi, تلي duba wannan mutum. da aka la'ance shi annabi ce kai kadai da la'anta duk da cewa gashi a hannu kabira ne yana da babban zunubi wanda Allah zai iya ƙona shi saboda wannan amma annabi yana tausayawa masu zunubi cikin al'ummarsa shi yasa ce kowane annabi an ba shi wata dama guda ɗaya sai ya addu'a wacce kan ubangiji sai ya karbe ta ya ce to duk annabawa sun yi ne na ajiye tawa saboda al'umma kara na gobe kiyama annabi yana son al'umma yana tausayin amma kaga yana cewa wasu shuhukan shuhukan ai wannan abu yana nuna wato abin da suka yi ba ka sani bane wannan yana nuna hadarin bid'a shi yasa Sufyan a sauri a wancan magana tashi ke cewa wato Iblis ya fi sha'awar bid'a sama da yadda yake sha'awar sabon Allah malam yace wa hadha yakunu bi an yattabi'a min al-haqqi ma 'alimahu faman 'alim faman 'amila bima 'alima awrathahu Allah 'ilma ma lam ya'lam wannan wato tuba na tabbi'a zai yiwu idan ya bi gaskiya wacce ya santa wanda duk yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadar da shi ilimin abin da bai sani ba wato wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa ba neman ilimi idan zai rika yin aiki da iliminsa to Allah zai yi ta nuna masa wani ilimin da bai sani ba wannan kuma ya shafi dukkanin ayyuka na alkhairi duk sanda za ka yi aikin alkhairi sai wannan aikin na alkhairi ya haifar maka da waninsa haka zai yi ta hayayyafa shi yasa ibnu taymiya yace kamar qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa waɗanda suka shiriyu sai Allah ya ƙara musu shiriya to in ka rike shiriya ta ubangiji sai ubangiji kuma ya ƙara maka wata shi in kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya sai ubangiji ya baka fatahi sai kai dinga yin kuma aiki da sunnoni daban-daban haka nan Allah yana cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم Allah مستقيما الله da a ce. su za su aikata abin da ake umarnin su da shi ma yu'azuna bihi ay ma da bihi abin da ake umarnin su da shi ko abin da ake hana su aikatawa da za su yi aiki da wannan lakana khairan lahum da ya kasance musu alkhairi wa ashadda tasdika da ya zama mafi tsanani ga ba su kafewa da jajircewa akan gaskiya wa idan kuma da sun yi wannan da sun yi aiki da abin da ake gaya musu na la'atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada babba daga wajenmu. Allah ya ce wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shirya da su ta tafarki madaidaici wato da za su yi aiki da abin da ake gaya musu na gaskiya to duk sanda za su yi aiki da gaskiya daya sai wannan ya jawo sun fahimci gaskiya sun fahimci wata gaskiyar kare akan wacce suka sani to aiki da gaskiya yana jawo fahimtar gaskiya kuma الا انك يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تبتون به ويدخل لكم الله غفور رحيم يا اخوانا لسكي ايماني كذي طولا الله كذي ايماني لمن دنسى زي باكو وتمأوني بيو لرحمتك زي باكو سكيني بيو لرحمتك سنن كما زي سنيامك ونهتي لذاكو لسكي فيها سكينتا كل لقشنا في اي kake kiyaye dokokin ubangiji kake aiki da gaskiya kake neman sanin sunan ma sallallahu alaihi wasallam Allah zai ta haskaka maka ka? duk sanda wata guguwa za ta taso gari ainihin yayi duhu a kasa fahimtar ina za a nufa kai Allah madaukakin sarki sai ya sanya maka haske wanda za ka rika tafiya cikin sa ba zai barka cikin duhu ba wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku abin da za ku yi na kurakurai abin da za ku yi na tuntube abin da za ku yi a matsayin ku na mutane waɗanda ba masu ba wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin ne haka nan Allah yake cewa Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine wanda yake majibincin waɗanda suka yi imani saboda imanin da suka yi sai kuma ya rika fitar da su daga cikin dukkai zuwa imanin su sai haifar musu da wani alkhairin da shi ne Allah ya fitar da su daga cikin dukkai na bid'a na shirka na kata na sako zuwa ga haske na tauhidi na ɗa'a, na imani haka nan Allah yake cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه وياتيهم ila صراط المستقيم. الله madaukakin sarki ke cewa hakika wani haske da wani littafi mabayyani sun zo muku daga Allah. Wato haske da littafi mabayyani ya zo muku daga Allah. Yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam. Waɗanda suka bi hanyoyin Ubangiji suka bi abin da yake yarda ne na ubangiji Allah yana shiryar da su ta hanyar wannan littafi hanyoyi na ainihin salam hanyoyi na aminci wato a sakamakon bin shiriya da abin da zai haifar musu da yarda ta ubangiji da suka yi a sakamakon wannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya rika shiryar da su da koyarwa ta alqur'ani ya fitar da su daga dukkai zuwa ga haske da izininsa ya kuma shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wa shawahidu hadha kathiratun fi kitabi wa sunnah wato dalilai akan wannan suna da yawa a cikin littafi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato duk sanda ka so gaskiya ka yi aiki da gaskiya aikin ka da gaskiya zai ka haifar maka da wani wata shari'a din kuma duk wanda yake nufar gaskiya yana aiki da ita wannan zai haifar mata da shari'a sabuwa shi yasa har kullum muke ta addu'a cikin sallolin ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ba wai shari'a ce guda ɗaya ba a dukkan abin da Allah zai umarni da shi ya ce a yi da duk abin da zai hana ya ce a bari aiki da abin da ya ce a yi da farin abin da ya ce a hada shari'a ne wannan yana buƙatar ilimi duk sanda za ka yi aiki da wani abin da Allah ya ce a yi ka bar abin da Allah ya ce ka bari to kuma Allah zai baka ilimin wani abin ma da Allah ya ce a yi baka sani ba sai ka yi aiki da shi zai kuma ganar da kai wani abu da Allah ya ce a bari baka sani ba dan ka bar shi saboda haka bin shirya ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce take gadarwa da ilimi da mutum ilimin abin da bai sani ba aiki da shi shi yake gadar masa da aiki da abin da ainihin bai sani ba Allah madaukakin sarki ya nuna masa da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana zanda sare mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan yake ina so in ji bambancin da ke tsakanin sunan da siffarsa wanda yadda za a iya bambance tsakaninsu sunan Allah dukkan abin da zai nuna zatin Ubangiji kuma dukkan suna na Ubangiji yana tattare da sifata da yanzu ka ce ar-Rahman ar-Rahim as-Sami'u al-Basiru al-Alim waɗannan duk sunaye ne na Ubangiji sannan kuma waɗannan sunayen suna tattare da sifata Ubangiji in ka ce ar yana da sifa ta rahama fa huwa zu ar-rahma zur rahmati wannan sifa ce ta da za ka iya samun ta daga karkashin kalmar ar ko kalmar ar-rahman haka nan in ka ce as-sami'u fa ma'anahu zu sam'in as-sami'u suna wannan sunan kuma yana nufa yana nuna yana da sifa ta ji haka nan ka ce al'alimu al'alimu suna ne wannan sunan kuma yana nufin yana da tifa ta al'ilmu haka duk wani sunan da ka sani na ubangiji karkashinsa yana nuna siffa wanda ita ce aqida ahlus sunna a nan ne aka sha babban da mu'tazilawa aka sha babban da jami'a waɗanda suke koye sifofi daga karkashin sunaye suna cewa sunaye din nan kawai zaki suke nunawa ba sa nuna sifa saboda haka da ar da ar-rahimu da al zafuru da al-samiu duk ɗaya ne a wanda kuma dukkan wani wanda yake da fahimtar larabci ko ya yake ya san ba da za a ce wanda zai ce alkawiyu qawiyyu sai ne yake da wanda zai ce an Rahimu. akwai addu'a da ka ce ya kawiyu ya aziz ko akwai kuma addu'a da za ka ce bi rahmatika ya arhamar rahimi duk da cewa wasu jahilai ba sa bambancewa sai ka ga mutum yana ta magan yana addu'o'in da ya kamata ya kare su da ya kawiyu ya aziz sai kare su da bi rahmatika ya arhamar rahimi alamar da suke nuna maka baya fahimtar me yake faɗa yana magana misali yana addu'a Allah ya halaka kafirai misali ko ya ya halaka magabta Allahumma dammirhu wa zazzilhu وأنزل بعثك الشديد عليهم هو سيدي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هذا بعض قال كاكي ودمرهم وزلزلهم ودمدمهم كما تكي برحمتك لأنه بعزتك يا عزيز يا قوي ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده saboda ka wannan shine bambancin suna da sifa duk suna suna yana nuna yana zaki kuma yana nuna sifa sifa kuma sifa ce wacce take tana tsaye ne da zaki shine bambancin su idan ka zo ga littafin al-qawaid al-mufla na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya kansa za ga bayani dalla dalla wannan ce yana so a yi masa bayani game da waɗannan ayoyi guda biyu innaka la tahdi man ahbabta da kuma innaka la tahdi ila siratal mustaqim wato aya ta farko tana cewa kai ba ka shiryar da wanda kake so aya ta biyu tana cewa kai kana shiryar kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wato kamar yana cewa a zahiri kamar ayoyin suna walwale junansu a can an ce ba ka shiryarwa a nan kuma an ce kana shiryarwa to malamai suke cewa shirya hidaya iri biyu ce akwai hidaya su irshad hidaya su ta'lim akwai kuma hidaya ta tawfiq hidaya ta هداية hidaya ta كدعوة hidaya ta كنونة shine hidaya كنونة nuna wa mutum gaskiya ka nuna mata gaskiya ka ce gashi gashi gashi ka karanta da su wannan hidaya ce da take hannun annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi bayani ya ya karantar da su haka nan dukkan mai wa'azi ya mallaki wannan hidayar hidayar ya yi bayani ga mutane ya nuna musu gaskiya ya karanta da su ya sanar da su wannan hidaya ce ta bayan hidaya ce ta insha hidaya ce ta da'awa hidaya ce tawfiq hidaya ta ta sa mutum ya yarda da abin ya karbi abin ya amince abin ya rigume shi ya imani da shi wannan ita ce hidaya da take ta ubangiji shi kadai yake iya sanya mutum ya imani kai za ka iya masa hidayatu irshad ka nuna masa amma hidayatu tawfiq kuma ya karɓi abin ya yarda da shi ya sadu da ya miƙa wuya ya imani wannan kuma yana hannun ubangiji don haka inda kaga ubangiji ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yana shiryarwa to abin da ake nufi yana nuna wa mutane gaskiya hidayatu irshad ake nufi kamar yadda Allah ce wa kulli qaumin dukkan wasu mutane da Allah ya aiko kasa ya aiko musu da mai shiryar ma'ana ya aiko musu da mai wa'azi inda kaga kuma an ce ba ka shiryarwa ana kore masa hidaya ta tauhidi wato ba za ka sa wani ya yi imani ba ka iya yi masa bayani amma wannan bayanin naka ba lalle ya tashi ya yi imani ba ya samu shiriya ya karba su da ka zo da shi wannan iko ne na ubangiji shine ma'ana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan kuma yana so a bashi a gaya masa wasu akwai waɗanda suka yi cikakken tarihin ibn taymiya kamar guda biyu ko guda uku to littattafan da suka yi tarihin ibn taymiya suna da yawa suna da yawan gaske akwai ma waɗanda aka ware su musamman saboda tarihin ibn taymiya kamar littafin al-uqud al-turriya fi manaqib shaykh al-islam ibn na almajirinsa ibn abdul almajirinsa ibn abdul yana da littafin sunan da al-uqud turriya gaba ɗaya tarihin ibn taymiya ne akwai littafin abu umar abu umar al-zaddad ina jin haka sunan yake al-manaqib al-aliyya fima kan tarihin ko kuma matsayin martabobi na ibn taymiya sannan kuma akwai a cikin littafin al-bidaya wal nihaya na ibn kathir wato akwai inda ya yi tarjama ta gaba daya ya fadada da irin rikingimu duk da ya saboda ibnu kasir azajirin sani a gaban idan sa ya ga abubuwan da suka faru shi ma ya yi wannan sannan al-imam az-zahabi al-hafiz az-zahabi shi ma al-malik ibn taymiya ne a cikin littafin sa zaidu tariqin islam ko kace zaidu siyar alamin nubala wanda ni shi nake gashi da sunan littafin na gaskiya zaidu siyar alamin nubala ciki ya yi tarjamar ibn taymiya da fadin sosai ya faɗi falalar da irin abubuwa da suka wakana a rayuwarsa haka nan a cikin littafin da tafsirar al-huffaz shi ma yayi tarjama ta takaitacciya a ciki haka nan in ka duba littafin al-jarar kamila fi a'yan al-mi'at kamila na ibn hajar al-asqalani kana rubutawa ko ka banda ka akwai da uku shi ma yayi haka nan in ka duba al-waqi bil wafayat al-waqi bil wafayat na صلاح الدين السكدي shi ma ya yi wannan a cikin wato littafan suna da yawa amma mafi gamewarsu in ka ɗauke littafin wato in banda littafin al'ukuri turriya mafi gamewarsu shine albidaya da nihaya na yin mutane. wannan kuma ya ce muna godiya akan wannan taimakon da ake bayarwa na addinin musulunci sai Allah ya taka da alkhairi ce malam ban daɗe da shiga tafiyar sunna ba Allah ya baka jajircewa da mu gaba ɗaya kanta ya ce sai naji ana cewa ana cewa na koma izala don haka ina son Allah a yi min bayani akan menene izala to ai ka gane yanzu ba ga kana cikin ta sai ka ga izala ba abin nan da kike ciki da izala ba da haka ai ba za a ce maka dan izala ba ai ka ga ba a ce maka dan tijaniya ba ba a ce maka dan kadiriya ba ba a ce maka dan shi'a ba saboda ba su kake yi ba amma da kai ya sunna sai aka ce maka dan izala saboda ka yi kai izala ne mu saboda ka abin da ka ji muna faɗa shi ne izala ba wani abu ba duk abin da ka ji muna karanta a nan shi ne izala ne wani abu kai yanzu aka ce maka ɗan izala ba sai don zuwa kana karatu ba kana yin sunna ai wannan kai aka ce maka ɗan izala to zaka bai tashi ita ce izala dan ba za a kira ka da wani sunan daban ba a ce maka izala kace a ce maka wahabiyanci kace duk ka yarda waɗannan su ne tambayoyin da aka ko min Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai su neman addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba da akwai dan uwa wanda muke tare da shi a kullum duk sati a nan wannan majalisi ɗaya daga cikin masu ba da aikin agaji a wannan guri Allah ya masa rasuwa ya masa fata Allah maɗaukakin sarki ya zafarta masa Allah maɗaukakin sarki ya ce masa Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa Allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna ce makobarsa abubuwan da ya yi na kurakurai Allah ya ce masa abubuwan da ya yi na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya kara masa akan wannan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da gafarta masa ya aikin ta bayan sa don kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu rayuwa mai amfani Allah ya ba mu rayuwa mai amfani Allah ya karɓi ransa ya karɓi rayukan mu أتيكم ولا إلى سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأسرارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله